الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى وتنبيار شكرا تدبو إلى 439 hijira na muhammad alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 26 ga watan daya shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi sirati rasul na imam bin kasir yau da taimakon allah ta'ala za mu dora akan ghazwatu bani nadir ghazwatu banin nadir yakin banin nadir mala ya ce wa nahada sallallahu alaihi wasallama bi nafsihi alkarimati ila banin nadir ليستعين على دية زينك lima bainahuma wa bainahu min alhilfi. فقالوا نعم وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم فاجتمعوا فيها بينهم وقالوا ما الرجل يلقى بهذه الرهى على محمد فيقتله فانتدب لذلك عمرو بن جهاش لعنه الله تعالى وعلم الله رسوله بما هموا به فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهى دون المدينة وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في هيطان المدينة فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود فندب الناس إلى قتالهم فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم ست ليال منه وحينئذ حرمت الخمر كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره banu nazir wato wasu ƙabilu ne na yahudawa a madina wanda annabi alaihi salatu wasalam ya kulla ƙawancen zaman lafiya da su tunda suna zaune a madina ya ce to mu yi alkawari cewa ba za ku yaƙe ni ba ba za ku haɗa baki da wasu kafarai. a yaƙe ni ba sannan nima kuma ba zan yaƙe ku ba suka ce sun yi alkawari za su zauna lafiya da shi annabi alaihi salatu wasalam ya ƙulla ƙawance da su shine alhilf to idan irin wannan ta faru daman to kawancen ake na gaskiya akwai taimako ma tsakanin juna lokacin da wannan sahabi ya kashe waɗannan mutane guda biyu da muka faɗa a satin da ya gabata a tsammaninsa cewa ya ɗau fansa saboda um, kashe mutanen da aka yi wa annabi a bi'ir ma'una ashe suna da wato alkawari da annabi alaihi salatu wassalam cewa ba za su yaƙi juna ba shi kuma wannan mutumin bai san da wannan alkawari ba to shine manzo Allah ya ce ka kashe laqad qatalta ne la kuma, ka kashe mutane guda biyun da ni kuma sai na ainihin wato biya diyarsu, to babu kudin da za a biya diyar diyar mutum ba kudin ba kadan bane tun a wancan lokacin ya zai ba hali sai ce bari ya je wajen waɗannan yahudawan banun nadir ya zanta musu su tallafa masa wajen biyan diyan waɗancan tunda an yi alkawari za a zama lafiya kuma za a yi ƙawance za a taimaki juna su ma za su iya zuwa su nemi taimakon musulmi din musulmi su ba su to shine imam ibn kasir yake cewa um, wa nahadha um, sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi karima wanzan Allah da kansa ya yunkura shine bi nafsihi karima nahadha ya yunkura ya tafi ila banin nadir zuwa yahudawan banin nadir liyasta'ina ala diyati dhainikal alqatilain don ya je ya nemi taimakonsu wajen biyan diyan waɗannan mutane guda biyu da sahabinsa ya kashe su a kuskure saboda lima ha wa na min hilfi saboda akwai ƙawance tsakanin shi annabi da su da annabi ya je sai suka ce na'am za su taimaka ɗin kaga yaudara kenan wa jalasa sallallahu alaihi annabi ya zauna da shi da abubakar wa umar da aliyu da ta'ifa min ashabihi da wasu daga cikin sabonsa an je an zauna ana mufawaza ana tattaunawa yaya za a yi taimaka ya za a kaza da sauransu ashe su su suna ganin wata gara ce ta samu suka samu da za su kashe annabi a wannan lokacin suka zauna ta ta jidarin lahum a ƙarƙashin a gindin wata katanga ta su yahudawa fashama'u fi ma bainahum sai su yahudawan sai suka sai suka haɗu fi ma bainahum suka yi mitin kenan suka tattauna wa sai suka ce waye za mu samu wani mutum za mu samu a cikinmu wanda zai ɗauki ga wani dutse nan ƙato suka ɗora shi a sama wanda zai gunguro da wannan dutse ɗin a saman annabi ya kashe shi kawai shi yana zaune haka daga samansa sai a gunguro masa dutse kawai bai sani ba sai dai ya ji dutse ya danne shi kawai waye zai wannan aikin ala muhammadin fayaktulahu a turo dutsen nan akan muhammadu a kashe shi kawai wani mutum ya ce shi ya ɗauki nauyin wannan aikin shi zai wannan barnar fantadaba ba lidalika amurbin jihash wannan mutum mai suna amurbin jihash shi ya ɗauki wannan nauyi la'anahullah imam ibn kasir ya ce Allah ya tsine masa shi kam ya kimta zai turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dutse ya halaka shi wa alam Allah rasulullah sallallahu bima hamu bihi Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka himmatu suka kulla za su yi masa ana cikin wannan yanayi Allah ya zantar da annabi ya sanar da shi cewa gashi gashi fa abin da aka kimtsa za a yi maka kawai sai fanahadha min waqtihi min baini sami. kawai sai annabi ya yunkura a wannan lokacin kawai ya tashi a tsakanin sabon nan nasu bai musu magana ba kawai sai aka ga ya tashi falam ya tana madina bai tsaya a ko'ina ba sai a madina kawai kawai tashi ya tafi daman shi ne target din shi ake nema ba abubakar suke so ba ba umar ba ba aliyu ba shi manzan allah za su kashe to tunda allah ya sanar da shi sai tashi ya haƙura da maganar ainihin wato tattaunawar su su abubakar su je su ta yi da su aliyu ya koma yana cikin ɓacin rai kawai sai gashi ashe wani ya gan shi lokacin da ya tafi ɗin su ba san su sun ɗauka ya fita irin kamar zai ɗan kewaya ne haka sai wani ya zo ya ce ni fa na ga muhammadu fa a madina na gan shi a cikin madina ya tafi a yanzu dinnan da ake magana su kuma nan duk suna zaune suna jiran bari ya dawo in ya zo ya zauna su turo dutse su halakar da shi وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا من في هيطان المدينة فقام أبو بكر to an ba da labari cewa fa an ga manzan Allah fa zama fa bai ya tashi ya tafi Madina sai sai na Abubakar ya tashi a take da shi da su Umar da Aliyu da wanda suke tare da cikin sahabbai sai duk su ma suka tashi tunda manzan Allah ya tashi su ba san me ya faru ba wattaba'uhu sai suka bi shi suna zuwa Madina suka koma suka ce ya Rasulullah ya aka yi muna zaune da kai gashi gashi kawai sai muka ga an ce ka tafi shine فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر من أمر يهود sai ya basu labari da abin da Allah ya sanar da shi na lamarin Yahuda ya ce ai ina zaune din nan Allah ne ya sanar da ni cewa ga abinda waɗannan mutane suka shirya mun za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza shine Allah umarce ni in tashi na kuma tashi sai ce to yanzu abin za mu haɗa mutane yanzu za a yi yaƙi sai mun yaƙe su tunda babu mutunci babu babu ƙawancen munafurci ne alfarma dama aka yi musu zauna a madina to kuma tunda har suna da wannan tunani na annabi ya zo wajensu suna tattauna za su kashe shi to annabi ya ce to yanzu za mu yaƙe su fana da bannas ila qitalim ya shirya mutane ya kuma zaburar da su ya ce to aje a yaƙi wannan yahudawa to wannan shine ghazwatu banu nadir din kaji sababin yaƙi annabi ya fita da kansa ya ɗora abdullahi bin umi maktum ya ce ka kula da madinan gaba ɗaya daman ɗabi'arsa in zai fita yaƙi yakan bar wa wani ya ce shi ne halifansa wanda zai eh, kasance ko wasu za su zo daga ƙauye ko baƙi ko larurori na mata ko na abu ba a tafiya babu shugaba a bar guri ba shugaba sai sa wannan bawan Allah ka duba shi kuma matsayinsa makaho ne amma annabi ya yadda da shi yakan bar masa kiyada rike al'ummar gaba daya wannan abin ya faru fi rabi'il awwal a watan rabi'in awwal manzo Allah ya je sa aka kewaye su sitta layalin sai da aka kwana shida aka kewaye garin ba mai shiga ba mai fita sai sun gama cinye abincin da suke da shi tukunna yunwa ta fara gigita su to a wannan lokaci da ake wannan abin lokacin da aka hisar din aka kewaye su to daidai wannan lokaci kuma a tarihi shine lokacin da aka haramta shan giya kenan kaga an haramta shan giya ne a ina a madina a madina kamar yadda ibn hazam ya faɗa imam ibn kasir ya ce ban gade wani wadda ya ambata ba shi ba to a nan gurin abin da nake so yan wasu fahimta shine irin makirci na yahudawa ƙin musulunci da ƙin annabin musulunci da suke da shi kullum ana karanta tarihi ne irin wannan don ka san suwaye kake tare da su kuma ka san su. waɗannan da yahudawan da kake ji ana ba da labari a duniya su ɗin ne dai iyayensu da kakanninsu aƙidar kuma tana nan har yanzu annabin baya nan sallallahu alaihi wasallama amma hikidinsa ƙullatarsa gaba da shi da gaba da addininsa da gaba da masu bin addininsa ai yana nan ai har yanzu so kar mutum yadda ya sake jiki mai ba yahudi ba abin amincewa ba ne amma yau gashi su suke juya duniyar yau in baka bi su ba ma kai abin zargi ne yau gani ake burgewa shine ka bi tsarin waɗannan tsinannin la'anannu makiya Allah makiya annabi alaihi salatu wassalam haka kuma al'amuran suka juya su suka fi kowa kaɗan a duniya amma kowane su suke murɗa duniyar sai yadda suka ga dama za a yi ƙulle-ƙulle duk inda ka je ana faɗa ana yaki, ana kashe musulmi to shirin yahudawa ne kuma sun sa wa mutane tsare-tsaren da za a yi abubuwan da za a ji ana son su sai a ji ana son sai a ga kamar su ne suke kokarin kawo mutane ci gaba amma a aƙida ta musulunci a aƙida ta musulunci ba yahudi baya son musulmi ka karanta qur'ani ka gani ayoyi bila adadin da Allah ya ta bayani akan sharri da makircin yahudawa alal islam wal musulmi, akan musulunci da musulmai Allah ya raba mu da sharrin su wadassa abdullahi ibn ubay ibn salul wa ashabuhu من المنافقين إلى بني النظير إنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فاختر أولئك بهذا فتحصنوا في أطانهم في أطامهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإهراقها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبله إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك وتحمل أكابرهم كهيي ابن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم وذهب طائفة منهم إلى الشام ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد ابن وهب ويامين ابن أمير ابن كعب وكان قد جعل لمن قتل ابن أمه أمر بن جهاش جعلا lima kana qad hamma bihi min al-fatki bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahraza amwalahuma wa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amwal al-baqina بين المهاجرين الأولين خاصة إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل ابن حنيف الأنصاريين لفقرهما وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر وقد كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير يسميها سورة بني النضير طيب أولا لوكتي babban munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma ya je wadassa ya shiga ya fita ya cuccusa kamar dasisa ake cewa da hausa ko aiwa yana da dasisa to shine wadassa ya je ya yi dasisa da shi da mutanensa munafukai suka je wajen banin nazir wannan yahudawan ya je ya gaya musu ya ce to na ji labari muhammadu zai yaƙe ku ina shaida muku da ni da mutane na muna tare da ku ɗari bisa ɗari ka ga tsiyar munafuki ba an fahimta kuwa shi fa wani abla ibn ubay ibn salufa yana cikin mai musulmi ne suna madinan da shi da sauran munafukai a lokacin da annabi yake cikin wannan yanayi na damuwa da ɓacin rai an shirya za a kashe shi a kashe addinin ba wai kashe shi kaɗai ba a kisan addinin ne shi kuma wannan munafikin a lokacin yake goyon bayan wannan kisan kuma har ma ya je ya gaya wa waɗanda suka yi shirin kisan su banu nazir cewa ina fa tare da ku kar ku ga ina muna madina muna nan tare da muhammadu ni ina tare da ku da ni da mutane na gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ko faɗan za a yi to muna goyon bayan ku ne mu to wannan munafiki kenan kaga can an gaya maka sharrin ba yahude to nan kuma ga sharrin munafiki kuma da mun sha faɗa muna mai shi munafiki fa a cikin ka yake ba a wajen ka yake ba eh, a ciki yake a ciki yake yawwa a ciki yake karka ɗauka a wajen na gindinka ne ana tare da kai kuma ba lalle ne ka iya gane shi ba za ka daɗe kana wahala wani ma kai taimai hidima amma makiyinka ne wallahi to maganinsu sai addu'a sai roƙon Allah da kuma kusantar Allah duk wanda ya kusanci Allah Allah shine zai ba shi kariya eh Allah shi yake kare mu shi yake tsare mu amma wayanka da dabaranka ba za ta kai ka ko ina ba sai addu'a kuram Allah ka kiyaye mu da sharrin masharranta makiya yace inna ma'akum nuqatilu ma'akum muna tare da ku kuma za mu yi yakin tare ma da ku za mu yaƙi ba dai yaƙi yake cewa zai ba to tare za mu yi yaƙin wayin ukhrijtum kharajna ma'akum in ma an fitar da ku daga madina na ji waiwai yana cewa zai kore ku to in ma ya fitar da ku ni ma din da ni da mutane tare za mu fita da ku dan ba lokaci ne da mun karanta suratul hashiri ku ji bayani subhanallahi abun mamaki faktarar ula'ika bi hada waɗannan kafirai suka rudu da wannan magana ta wannan munafiki man su nu munafikai yan hura wuta ne ai ya ziga je suka rudu fatahassanu fi atamihim suka je suka killace kawukan su a gidajensu a shingayensu a ainihin wato kufai-kufai ɗinsu shine atam jami'i na utum annabi ya ce to abinda za fara musu mu je gonakinsu ba an kewaye su ba mu je gonakinsu na dabinai da suke da shi a madina dama shine ne karfin arzikinsu manzo Allah ce duk a sare dabinan gaba daya fa amara bi qat'i nakhilihim wa ihraqiha yace ku ku je da abun sara bishiyar dabinai fa iya ganin ka annabi ya ce an an an haramta musu noma dabino a garin madina ma ai ba kasar su bace kasar Allah ne duk aka sare dabinan kuma yace kuna sarewa ku dinga danna musu wuta kar ma a bar musu sauran itacen aka kone shi aka kone dabinan kai sun ji tashin hankali da suka ga haka abun babba ne ya girmama sai suka zo suka ce su suna roƙon manzan Allah sallama ya kore su su fita daga madinan amma kai ya kashe su wasu alu rasulullah san, an yujliyahum wa a dima'ahum ya kore su su fita sun yadda za su haƙura da zaman madina za su fita amma ya tsare jinansu su kar a kashe su to ai zaman madina ba ce ba tun da gonakinsu an ƙone su dibino kafin ka dasa shi ya kama har ya fara ba da yaya akwai wahala to amma suka ce suna neman alfarmarsa anna lahum ma hamalat ibuluhum silahi ya ba su dama za su ɗibi kaya iya laftin raƙumi kawai amma banda makami a ba su dama tarkace 'yan kayayyakinsu kowa ya ɗora wa raƙuminsa iya abin da raƙumi zai iya ɗauka shi aka ba shi dama sauran kaya kuma a basu ba maganan aje a dawo a'a laftin raƙumi ɗaya sannan shi ma kuma ba za su duk makaminsu ba za su ɗauke shi ba su tafi su bashi a wurin manzo Allah ya ce an yadda daman su sun san zai bari su tafi da makamansu ba kuma sun san zai bari daman maganar ma su ta ɗebi kaya ma bata mata su ba daman kore su za a yi su bar garin ne gaba ɗaya ba su ɗauki komai ba har da kuma ma ba za su ɗauka ba to amma yanzu wannan sun nemi alfarmarsa ashe a cikin yakin ma yakan yi musu alfarma manya-manya daga cikinsu manyan yahudawa shugabanninsu huyai ibnu akhtab irin su huyai ibnu akhtab da sallam ibnu abil huqaiq su wannan aka ba su dama suka ɗaɗɗebi kayayyakinsu da su da iyalansu da dukiyarsu har zuwa khaibar kun ga da suka tashi daga madina ina suka yi khaibar suna zuwa mutanen khaibar suka ba su haɗin kai a wannan lokaci wa zahaba ta'ifatun minhum ila sham wasu rabuwa biyu suka yi wasu yahudawan suka tafi khaibar wasu kuma suka tafi sham karab kacab gaba a madina annabi ya kore su gaba daya to anan na ke so ku kula kun ji ayanci sun je khaibar ko taib khaibar nan wuri ne wanda ke mai ni'ima mai ruwa da dabinai ana noma sosai idan ka je ba ka ce in ka je ba za ka ce ba za ka ce a ƙasar saudiya wurin yake ba wuri ne wato masha Allah tabarakallah akwai dabinai akwai gonaki akwai arziki akwai dabbobi dabbobi suna samun zama sosai a wurin da yake akwai ciyawa da ruwa suna noma abin mamaki da suka zo zaben inda za su tafi ka ce bar su tafi khaibar annabi ya kyale su to khaibar din ma za a zo a kore su to daga nan a yanzu haka dinnan idan ka karanta cikin tarihin yahudawa da da da da manufu yahudawa sun faɗa cewa ko ba daɗe ko ba jima sai sun kwace khaibar ko a yanzu a wannan zamanin ma suna faɗa sun ce babban wurin da za su fara kaiwa hari su karba a ƙasar saudiya shine khaibar don su ce lokacin da muhammadu ya kore su daga makka daga madina can suka koma sayyidina umar shi ma mulkin sa yazo ya fatattake su gaba daya yace ku haɗa kayan ku duk ku bida kasar Allah ce ba ƙasar ku bane to suna kullace da wannan ciwon da wannan zafin cewa sai sun karɓi wannan to kaga nan akwai wani yaki da zai zo kenan shekaru masu zuwa Allahu alam yana nan a cikin a cikin tsare-tsarensu to wasu suka tafi ƙasar sham abin mamaki ana cikin wannan yanayi fa <laughs> ba wanda ya musulunta a cikin sun banda mutum biyu mai kun suna kanan ga abin da aka ce a mun miƙa wuya a mun musulunta mutum biyu kawai abu sa'ad ibn wahab da yamin ibn umair ibn ka'ab waɗannan su ne suka musulunta wa kana qad ja'ala liman qatala ibn ammihi amr bin jihash ji'ulan dama ya sanya cewa duk wanda ya samu damar ya kashe dan gidan baffansa wannan amr bin jihash in za ku tuna amr bin jihash ba shine ya ɗauki nauyin ɗauko dutsen nan ya danna shi ga annabi ba ya halakar da shi shine ya ce lima kana قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرز أموالهم سبود يا همتو نكش النبي صلى الله عليه وسلم to da aka zo ahraza amwalahuma annabi ya tsare wato dukiyarsu waɗannan su mutane guda biyu saboda sun musulunta da aka zo ɗiban dukiyar waɗannan banun nadir annabi ya ce to kar a taɓa dukiyar waɗannan وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم اموال الباقين بين المهاجرين الاولين خاصه النبي يربى dukiyar sauran kafaran yanzu ba mun karanta cewa sun loda raƙumi sun tattafi ba to ai sun bar kayayyaki ganima kenan dole su bar sauran dabbobinsu kayayyakinsu na yaƙi ne wane ne wane ne abubuwa dai da yawa mutumin da yake zaune a gari gaba ɗaya a ce kawai iya raƙumi ɗaya zai ɗauka ai kaga akwai akwai kaya da zai bari to shine wannan sai ya zama ganima <clears throat> aka raba shi tsakanin almuhajirin awwalin manya-manyan sahabbai da suka fara yin hijira daga makka zuwa madina na farko farkon su khasatan su aka ba wannan dukiya illa annahu a'ata abu dujana sai dai manzo Allah ya ware wani abu ya ba abu dujana da sal ibn hunayf mutanen madina ne su waɗannan saboda suna bala'in talauci in ka ji an ce abu dujana a cikin sahabbai wato talaka ne lamba ɗaya wallahi mutum ne mai haƙuri kuma da sahal ibn hunayf shi ma yana cikin talakawan sahabbai mutanen madina da aka zo tausayinsu annabi ya ce kai bari dai a ɗauki wani abu a basu aka ɗan tsakura aka dan babba su li saboda talaucinsu to wannan dukiya ta mutanen banu nadir malam ya ce wa karkanar amwaluhum mimma afa Allahu wa rasulihi yana cikin dukiyar da Allah ya bawa manzo Allah a matsayin ganima falam yujifil muslimuna bi khailin walarika rikab a lokacin musulmi ba su yi amfani da wani yaƙi ko abin hawa eh, wannan dawaki da duk wani abin hawa da kayan fada ba a yi yaƙi ba tunda aikun ji labarin ba a ɗauki ba a harbi wani ba ba a yanki wani ba ba a doka ce aka kafa musu kawai aka ce su wannan su tattara su bi kuma suka tattara ɗin to a wannan yaƙi ne na banu nadir allah ya saukar da suratul hashiri gaba ɗayanta suratul hashiri in ka karanta za ka ji ya mai labarin abin da ya faru abdullahi ibn abbas shi yasa shi da ya zo idan ya zo kan surar cewa yake suratu banu nazir mai kwan ya ce mata suratu hashiri sai ya ce mata suratu banu nadir a nan gurin yan uwana idan kun lura za mu iya cewa sababin wannan yakin <clears throat> shine kamar haka banu nazir ne suka shirya za su kashe annabi ya kamata a gane sos din me yasa dalilin yakin ba wai ba wai kawai kaga cewa ya annabi ya kori yahudawa ya raba dukiyarsu ba meye dalilin da yasa aka aka aka musu haka su suka fara yin tsokala annabi ya je wajen suka yi shirin su kashe shi inda ba dan taimakon Allah da wahayi da Allah madaukin sarki ya saukan masa ba to kaga ai da an samu matsala kuma daman dai Allah ya yi alkawari wallahu ya asimuka minan nas Allah ya yi alkawari zai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya faru ne bayan yakin badar su kuma abin da ya faru kwa iya tambaya ku ce <clears throat> me yasa su banu nadir suka yi wannan su wannan yahudawa ƙurayshawa ne a makka ne a makka suka ziga su suka ce tunda kuna tare da mutumin nan kuma har kun yi wani alkawari na kawance ku yaudare shi kawai ku yaudare shi ku kashe shi to shine yaudara ta bayyana su can kafarai ƙursha ba su iya tsallakowa su zo madina su yaƙe shi kai tsaye ba sai suka haɗa kai da 'yan uwansu kafarai yahudawa suka ce su yaƙi annabi kaga wannan yake nuna cewa kana tare da shi a nan kafiri yana iya ƙulla ƙawance da wani can da yake nesa ba tare kuke ba a shirya maka wani makirci don a halakar da kai ka zama mai basira mai ganewa kakka saki jiki kana yi kana lura yawwa a rinka tafiya ana waiwaye su wannan kenan malamai sun yi bayani cewa manzo Allah sallallahu ya ji ciwon wannan lamari bai ji daɗi ba kwarai kwarai da gaske a riwaya ya zo kamar da wasu malaman sira suke faɗa an zuga su ne tabbas kuma suka hau kan wannan zuga ɗin suka sa <clears throat> wani tsari na musamman da za su zo su yaudari manzan Allah sallama su ainihin wato su ba ni sunan shi su kashe shi a wata riwaya ma cewa aka yi su suka nemi cewa to batun wannan diyar mutanen ai sai ka zo ka zo da kamar mutum talatin ka zo wajenmu za mu tattauna mu gaya za mu iya taimaka maka kuma haka din ya zo ka zo za mu shi ma suka wari mutane talatin wanda za su haɗu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya tafi don ya tattauna da su to kuma su ne suka shirya wannan wannan wannan a tsiya da wannan makirshi so da suka je Allah maɗaukin sarki cikin alkawarinsa da ya yi na ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya ɗin, Allah ya sanar da shi ya ba shi labari ya ce gashi gashi so akan yahudawa akan wannan yakin suna magana suna rubuce-rubuce suna zagin musulunci cewa musulunci ya zalunce su kuma muhammad ya ha'ince su ya yaudare su ya cuce su ba don komai ba ya kore su a madina wannan yana nuna wai muhammadu addinin muhammadu baya son zaman lafiya tunda suna zaman zaman su aka zo a kore su amma in sun zo rubutun ba sa faɗan abinda su kuma suka kulla wa annan muhammad din sallallahu alaihi wasallam na sharri da makirci na kokarin su halakar da shi din so yana da kyau ɗaliban ilimi mu gane shi yasa muka fara yin bayani cewa menene sababin yakin sababin yakin shiryawa suka yi su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama kuma riwaya ta zo kuma ƙureshawa suka ziga su a kan wannan wato wato wato wato makircin Allah maɗaukin sarki kuma bai ba su nasara ba fatan mu Allah ya raba mu da sharrin yahudu da nasara Allah kuma ya kiyaye mu da dukkan ƙulle kulle da makirce-makirce za su yi wa musulunci da musulmai gaba ɗaya. naqifuna insha Allah wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.